السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya wallafawar abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na hamsin da tara a wannan littafi farkon babi na talatin da tara insha Allah ta'ala yau kusan muna ɗaya ga watan al-muharram hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kada mu manta da yin azumi ranar tara da goma ga watan almuharram azumin tasu'a da kuma azumin ashura na yi magana a kansa ya kai sau biyu a shekarun baya ba sai an maimaita ba falalan azumi din yana kankara zunuban shekara guda kula ga haka sai mu dage ran tara ga wata da goma ga wata mu yi azumi ran tara ga wata don saba wa yahudu ranar goma ga wata rana ce da Allah ta'ala ya halakar da fir'auna ya tsirar da annabi musa alaihi salam don haka da Allah a yi kokari a ga an azumci waɗannan kwanaki wannan shine karantarwa ta sunna Allah ta'ala ya ba mu ikon azumta ya samu wanye lafiya a yau da ikon Allah za mu tashi akan daidai babi na tara muna farawa da addu'ar cewa Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta littafi din daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da littafi din yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon makwabtansu a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aikata daidai ya ba mu ikon takaita kurakuran mu kwanaki da ba a karanta tambayoyi babu laifi a ɗan duba abin da ya sauka na tambaya ɗaya biyu sai mu wuce mu fara karatu insha Allah ta'ala wannan yace bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya ji iyayen malam amini a hayu ya qayyum na gode malam yanzu za a fara mana karatun tafsiri ne haka ne wannan ya kama ni lalle eh a ramadana karshe da ce mu ga yadda za a yi a fara darasin yin tafsiri ko da sau ɗaya a wata ne insha Allah ta'ala to wannan ya zama tunatarwa zan yi tunani a kai mu ga yadda mu tsara karatun insha Allah ta'ala Allah ya saka da alheri da tunatarwa ne wanda ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ji kan mahaifanka amin eh, amin ya hayu ya kayyum na gode don Allah malam wai akwai sallar tuba a musulunci Allah ya sa malam ya gama da duniya lafiya Amin na gode. akwai sallar tuba a musulunci ina ga aika man a ramadan ma na yi magana a kanta a takaice akwai hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 1521 da manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ya karanta da mutu akwai sallah da ake da tuba shine idan mutum shaidan ya sa ya aikata wani kuskure ko da bakinsa ko da idonsa ko da kunnensa ko da hannunsa ko da kafarsa wanda yake laifin ya fi shafan tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala, a nan sai ya tashi ya yi sallan tuba idan ma akwai haƙƙin ɗan adam baya hana a yi sallan tuba sannan kuma haƙƙin ɗan adam sai a mai da shi zuwa gare shi amma dai ana iya tashi a yi wanda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi sai ma min abdin yuznibu zamban babu wani bawa da zai aikata zunubi sai ya tashi yusalli nafi da raka a biyu a wata riwaya fa na sahara ya kyautata tsarkinsa wato alwala kenan ya kuma yi nafila raka'a biyu sun mai yastaghfirullah iya kuma roƙon gafara Allah subhanahu wa ta'ala fati Allah ta'ala ya gafarta masa zunubansa annabi tsira da aminci tabbata a gare sai karanta aya a cikin suratu ali imrana aya ta 135 da Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim ومن يستغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوه وهم وهم يعلمون to kula ga wannan sai annabi ya karanta wannan aya ita take bayyana mana a ka'ida idan mutum yayi wani laifi sai tuna ai ya Allah sai tashi da gaggawa malaman hadisi suka ce a cikin kowane lokaci ana sallatar ka ba sai lokacin yin nafila ba awa 24 duk time da ka tuna kayi zulubi sai kai gaggawa ka miƙe kayi alwala sai kai kabbara kayi nafila raka'a biyu bayan ka kammala sai ka yi istighfari zuwa ga Allah da niyyar yafe maka wannan zunubin ah, most important da ya tabbata a sunna ana iya karanta kafaratul majlis bayan ka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik in ka karanta wannan addu'a bayan nafila da kai insha Allah ta'ala Allah zai yafe maka wannan ko bai zama dalilin a yi laifin da gangan dan a tuba ba shi kuma musulunci baya son haka inda shaidan ya fi karfin dan adam ya yi laifin ne yake amma bari ce ok akwai sallar tuba bari ya yi sai ya yi ta wato tun bai yi laifin ba ya yi niyyar tuba zuwa ga Allah to wannan tuba irin tuban mata ne da bai da azali ita sai da ce astagfirullah kuma sai ta yi laifin ka saka ka da suke ni dai astaghfirullah amma dai sai ka fada su yawanci sai sun nemi gafara suke sabon wasu <laughs> eh, ta manya ke da wanda ya sa alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullahi alai ya ce istighfaru na ya tazi ilal istighfar shi istighfarin mu a yanzu yana bukatar shi ma a masa istighfari wato shi kansa istighfarin yana da bukatar a zauna a yi istighfari a kansa don shi ba ana ganganci a cikin sa Allah ta'ala ya samu wani lafiya za mu tashi kan babi na talatin da tara daidai kan darasi na hamsin da tara insha Allah sabon babi kenan babu ma a fi naumi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ya zo yake bayani a kan baccin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin bacci kuma bacci na daga cikin ayoyi na Allah ta'ala a cikin duk abin da Allah ya halatta yana bayyana mana akwai ayoyinsa in ka duba sama aya ce ta Allah da ke nuna maka kadaituwar Allah da kudurarsa da iradarsa in ka duba halittar jikinka akwai ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba halittar ƙasa akwai ayoyi na Allah in ka duba hatta abin da zamani ya kawo irin jirgin sama duka ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da wannan imamu shafi'i rahmatullahi alai yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai da komai Allah yana da wata alama da ke bayyana shi din nan shi kadai ne subhanahu wataala a komai da komai Allah yana da ayar da ke bayyana cewa shi shi kadai ne mafhum tayyib in ka duba gaban jikinka akwai ayoyin Allah juyawan wuyanka akwai ayoyin Allah subhanahu wata'ala sama akwai ayoyin Allah rana da wata da taurari duka ayoyin Allah ne ƙasa idan ka duba akwai ayoyin Allah jirgin sama aya ce ta Allah jirgin ruwa da ke ɗiban kaya kamar gari guda a kan ruwa iya tafiya bai nutse ba amma kai baka kai kilogiram ɗari ba in ka taka ruwan sai ka nutse wannan ba aya ne na Allah subhanahu wa ta'ala mafhum bai haka bacci idan ka duba aya ce na Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba cikin suratul rum aya ta 23 Allah ta'ala yake cewa wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa butigha'ukum min fadli inna fi dhalika la ayatin liqaumi liqaumi yasma'un yace wa min ayatihi iya daga cikin ayoyin Allah manamukum baccin da kuke billaili wani nahari da dare wani lokaci da rana ma sai sace ka wannan baccin Allah yake na daga cikin ayoyinsa wanda in kana da imani kai tsam kai tunani kai tafakkuri zai nuna maka Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne misali zan bayar mai sauki na daga cikin ayoyin da zaka ke tuna a bacci ya sa ka ƙara tsoron Allah yanzu muna karatun nan sai wani ya kwanta bacci ya dauke shi a baccin nan sai ya mafarki a mafarkin gashi dan a cikin jeji ki yana bin a guje yana gudu yana ainihin numfashi yana haki ya samu bishiya ya hau zakin na kokarin ya kada bishiyar iya ta juya ta shi kuma yana kai yana haki yana tsorace shi ya ga zakin ya ga jejin kuma ya ga bishiyar da ya hau muna tare da shi sai farka mu da muke wurin mun ga zakin mun ga bishiyar mun ga lokacin da zaki kokarin kada ita idan ya farka sai ya ce alhamdulillah sai ka ce me faru sai ce wallahi zaki na gani a mafarki yana nuna za ka ce markar ya yi ke? amma duba ka muna tare da shi fi zikari a masallacin amma ya yi tafiya a baccinsa ya biya ga wani abu ya ce da wata rayuwa ta jarrabawa har ya dawo mu ba mu je ko ina ba ko ba mu gani ba kuma shi bacci ya yi wannan na daga cikin ayoyin Allah ka yi bacci a tsira ranka ka farka a dawo da shi duka wannan yana daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wataala a lokacin da yake bacci a nan komai nasa iya tare da mu ya tafi wata duniya a jeji yana fama da zaki mu muna fama da shama'ilun nabi amma yana bacci sai kuma shi bai san muna karatun ba yana fa tare da mu fi ne shi yana jeji yana haki kuma muna kusa da shi ba ma jin hakin amma shi iya da tabbacin yayi haki in ya farka sai ya gode Allah da ya tabbata cewa fa ba da gaske yake jejin ba amma karatun da muka yi shi bai san me aka yi ba sai an tambaya da aka yi to lashi bai sani ba ai mafarki ma yi a baccin nasa sai sa na daga cikin ayoyin Allah shine bacci sai kai mafarki ka da wata duniya da mutane ba sa ciki kuma wannan baccin da kake har kai mafarki iya daga cikin asin minan nubuwa wani bangare ne na annabta shine ma bake minan eh, nubuwa illa al-mubashirat ko ka ga wani abu na alheri a mafarki ko abin da ya kamata haka duka bushara ne kana mafarki sai kai mafarki ga ka a gindin ka'aba kana labbaika Allahumma labbaik ka shiga gindin ka'aba ka fara dawafi sai ka ganka ga ka a filin arfa kana yi kai mafarki ga ka a gaban kofar aljanna manzon Allah ya ce udkhulu hadi salam ku shiga cikin aminci sai ka farka Allahu akbar sai ka rika ina ma abin da da gaske ne wani mafarki zai ka ce alhamdulillah da ba da gaske bane duka ai haka yake faruwa <laughs> Allah ta'ala ya samu wanye lafiya kuma Allah ya ce da kuma nema da kuke na falalarsa duk neman falala da kuke daga wurin Allah na daga cikin ayoyinsa sai ce inna fi zalika la ayatin li qaumi yasma'un a cikin wannan a cikin akwai ayoyi ga mutane da suke sauraron Qur'ani suke sauraron sunna su yi biyayya ga duk wanda yake sami'ina wa ata'ada to lalle ya san maganar bacci aya ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan na daga cikin bacci rahama ne yanzu ka kaddar a ce awa 24 za mu yi kwana bakwai a sati kwana 29 ko 30 a cikin wata kwana 350 da yan kai a cikin shekara a ce haka za ta zauna sarmadan ba bacci kwata-kwata rayuwa za ta daɗi <laughs> rayuwar ba za ta yi daɗi ba ka zauna gaba ɗaya ba ka bacci completely ba za ta yi daɗi ba shi yasa cikin suratul qasas aya ta uku Allah ta'ala yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi inna wa la'allakum wa la'allakum tashkurun kaga sai Allah ta'ala ya bayyana mana daga cikin ayoyinsa wa min rahmatihi iya daga cikin rahamar Allah ta'ala ya sanya mana ne ja'ala al laila wan nahara ya sanya muku dare da rana dan me litaskunu fihi don ku samu nutsuwa a cikin dare din kuma walitabtaghu min fadlihi da wani lokaci kenan da rana shi dare a huta da rana kuma a neme falalan Allah ta'ala yace ana fatan mu zama masu godiya zuwa gare shi yanzu ka kaddara ranar nan ta fito za ta yi shekara guda ba ta faɗi ba rayuwa za ta yi daɗi kaddara dare ya yi shekara guda ba a ga haske ba zai yi daɗi amma rahamar Allah sai ware wasu awoyi dare wasu awoyi rana wani lokaci dare wani lokaci rana kuma wani lokaci ka yi bacci wani lokaci ka farka shi sa a cikin bacci akwai ayoyi na Allah subhanahu wata'ala kuma akwai health benefit na bacci scientific benefit akwai fa'idodi da ake samu a bincike na zamani na rikitanci da ke bayyana fa'idan bacci a cikin ɗan adam Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ma yi magana a kansu sunan gaba kaɗa insha Allah حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء bin عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك wannan hadisi ya zo cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayh hadisi na 2703 cewa hadisi ne da yake ingantacce haddathana Muhammad bin al Muhammad bin al babu labari قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أمام العباري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق إسرائيل دل دا كما دا أبو إسحاق أمام العباري عن عبد الله بن يزيد دا عبد الله بن يزيد عن البراء بن آزب دا البراء بن آزب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي سيرا دا أمينتي سنتبت غريش كان يا كثنتي إذا أخذ مجأه idan ya nufi shimfiɗinsa wa ba a kaffahu yumna ta hada khaddihil aiman. yana sanya tafin hannunsa na dama ƙarƙashin kumatunsa na dama wa qala sai ce rabbi kini azaba yawma tab'atu ibada ya Allah ka kare ni daga azabarka a ranar da kake ta da bayinka shine gobe kiyama annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kana ya kasance a akhadha idan ya nufi mabja'ahu wannan ismul maf'ul ne in ya nufi wajen kwanciya ai firashahu kenan idan ya nufi wajen kwanciyarsa wa ba'a yadahu kaffahul yumna sai dauki tafin hannunsa na dama wannan sai sanya shi ta hata khaddihi al-yumna karkashin kumatinsa na dama haka sai sa kumatun dama ƙarƙashin tafin hannun dama haka zai da shi mafu sai kwanta bayan ya kwanta wa sai ce rabbi kini azabar? ya Allah ka kare ni daga azabarka yau mata bu'asu ibadaka ranar da kake tada bayinka a filin kiyama a cikin wannan hadisi zai karantar da mu wasu manyan darussa guda hudu darasi na farko shine cewa fitira na bacci ta shafi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yana bacci shi yasa yake da shimbudin da yake kwantawa yayi bacci wannan ke bayyana a matsayin mutum na dan adam bacci ba na kasu bane kamala ne ga Allah subhanahu wata'ala ne yin bacci yake zama na kasu la ta'khudhu sinatu wala nawm amma gare mu mu yan adam bacci kamala ne shi yasa aka samu rashin bacci za ka ga ana ta kokarin ba mutum magani dan yayi bacci amma ga mu'ujiza da kamala ta Allah subhanahu ta'ala bacci na kafu ne mafhum tayyib ka sai yan halitta na farko yana bacci darasi na biyu da ke cikin hadisin ya karantar da mu sunnar cewa yana kwanciya a bangaren dama don me don idan ya kwanta sai kwanta a bangaren dama sai ya sanya wannan tafin hannun karkashin kumatunsa in baka taba raye wannan sunnar ka sa hannunka karkashin tun ba da Allah an je bacci yau ayi ita sunna idan zaka iya ka karanta ta kullun kai in ba haka ba dan karta zama hujja gare ka da Allah kai kokari ko sau ka aikata duk yadda kaga ta wahalar da kai kowace sunna ka karanta iya da kyau kai kokari ya zama a rayuwar ka ta aikatawa akwai ɗaya daga cikin malamai da ke cewa tun da yake a duniya bai taba karanta wani hadisi da bai samu ikon aiki da shi ba sai kwaya daya wani hadisi ya ce shi ne siyayyen halitta ya hau kan raƙumi ya yi ɗawafi to a yanzu gindin ka'aba ba da ma ka samu ikon shiga da raƙumi wannan shi ne abin da ya karanta har yanzu yake cizo ya tsami aiki da shi ba imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi ya karanta hadisi fiyayyen halitta an masa ƙaho a bayansa ya ɗauki dinar ɗaya ya bayar dalilin yi masa ƙaho din yana karanta hadisin ya je nemi dinar daya dinar dai kana maganar kuɗi a yanzu mai dan yawa ne ya bayar ya bada bayansa aka yi kafo aka ce me yasa kai yace ai yanzu ya kai karanta hadisin cewa kai yan halitta an kafo ya bada dinar daya don haka shi ma ya je yayi kafo ya bada dinar daya aka ce to kasan shi ko ciwo yasa yayi wannan dan neman lafiya yace ina da yayi aka ce eh, ya ce to ku je ku ta binciken dalili mu dai mun aikata mun mutu maganar lafiya ta sa ko rashin lafiya wannan ku ya shafa amma mu dai abin da muka sani shine ya karanta an marka mu ma mun karanta mun yi aiki da shi ku masu neman dalili in kun je filin kiyama aka tambaye ku kwa nemi dalili amma mu dai mun yi ke sa shi fiyayyen halitta sallallahu alaihi hatta abin da ya na zarura na rayuwa idan ka yi shi malamai suka ce ba a aibata ka tafiya yake a jeji kawai ya tsuguna ya kauce wa sahabbai ya shiga gindin wani rami ya tsuguna ya fitsari ibnu umar radiyallahu anhu har ya bar duniya bai taba zuwa wannan gurbin ba fa sai ya tsuguna a wurin in yana jin fitsari ya in baya yi ya tsuguna kwatan kwatin jiran da aka yi sai yan halitta ya miƙe ya daura wannan sai wuce kawai saboda ya ga ya tsuguna a wurin to shi yasa sahabbai radiyallahu anhu wurin koyi da sayan halitta su gagara ba daure su ne asalin sai ka ce Allah ya samu a jamshinsu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya so da haka kula ga wannan sunna ta biyu shine kwanciya bangaren dama na uku sanya kuma tafin hannun dama karkashin kumatun dama na hudu idan ka kwanta ka yi wannan addu'a rabbi kini azabak mata ba'asu ibada. ya mahalicci na ka kare ni daga azaba a ranar da kake tada bayi a filin kiyama jama'a idan fiyayyen halitta ya nemi kariyar Allah daga azaba mu me dace mu ne ba inda shi da kansa yake addu'a Allah ya kare shi daga azaba yayi gare ka yayi gare ni yayi ga wanda suka rigaye mu ba a ba fa maganar sahabbai tabi'i atba'u tabi'in alqurun almufaddala shi da kansa yake roƙon Allah ta'ala ya kare shi daga azaba wanda yake nuna maka sunnancin neman kariyar Allah daga wuta gabanin ayi mafhum tayyib manyan risa hudu a hadisin na farko fiye yin halitta yana bacci na biyu yana kwanciya bangaren dama na uku yana sanya tafin hannun dama karkashin kumafin dama na hudu yana yin addu'a na Allah ta'ala ya kare shi daga azaba saboda shi bacci idan aka yi babu tabbacin za a farka ko ba za a farka ba sau da dama ana iya bacci ta can a wuce mutane da sun kwanta lafiya sun kulla daki sai an balla dakin da a fito da su wannan zaune kuna gana sai kwanta barci sai a ce maka wani yaro har ka gagara ma gaskiya abin gana tunanin zai yi kuwa sai ka tuna girman Allah sai ka ci amma komai ai mai yiwa ne amma wata mutuwar an ba sai kai kaman za ka yi kokonto a kai da zuwa muke tare da shi sai wallahi ya rasu kuma ya rasu fa ba zai dawo ba ko ba zai je bugo waya ba ba zai kuma yi email ba ba zai yi wasiƙa ba kuma har yau babu wanda ya je ya dawo kuma tun farkon duniya ake tafiya babu wanda ya je dalilin ilimi ya dawo babu mai iya zance da ya je tsara mala'iku ya dawo babu wani sadauki da ya je aka yi bala'i ya juyo babu wani fajiri da ya je ya juyo babu wani mai dukiyar da ya je ba da kuɗi aka ce to koma babu wani basarake ko mai mulki da ya je aka markara aka ce a to dan koma mana kara ba shekara da kowa ya tafi shiru kamar an shuka dusa kai ka sa akwai wani abu a can a ce dai babu wanda ya je dawo ha ba jama'a ai maganar babbar ce duk wata ni'ima da kake da ita ko nake da ita ko yake da ita a duniya akwai wanda ya fi mu ita ya je ko bai dawo ba kuma babu wanda fa ko labari ya turo sako yake wurin faga yadda muka same shi abubuwa sun daidaita babu ko wanda ya turo kuma abun mamakin da mu'ujiza din shine ba kawai mutanen banza ba har masu imanin sun je shiru har waɗanda tun a duniya ce yan aljannan ne amma ba su je ta wasu ga turo labari ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya akwai benefit na barci da bincike na likitanci da kuma na addini ya karanta da mu ana iya yin barci kuma yana da muhimmanci mafiya yawa likitoci sukan ce barcin mutum kada ya gaza awa bakwai zuwa awa tara tsakanin wannan range yawansa ko karancinsa ya ta'allaka da irin gajiyar da mutum ya yi saboda idan gajiya ta yawa bacci an fi bukatarsa da yawa wa zaton raha la tunalu bin raha la yajidu sa'ada man lazimar wisada to kula ga wannan yawan wahalan ka da gajiya bacci ya fi daɗi a wurin amma malamai na musulunci sukan takaita bacci da cewa kada ya zama awa biyar zuwa bakwai su sukan takaita awoyi din amma ko anan ba wai ya tabbata a haka bane akwai wanda Allah ta'ala ya musu baiwa da karancin bacci haka Allah ya halitta suna da karanci wasu kuma saboda tarbiyyar da suka saba ne ina yawan faɗaita da jama'a rika dan samun barci amma kada yawa tare da cewa ni fa bana iya yin baccin da yawa kuma ina so na rika yawa ba zan iya yi ba in akwai sanadi da yasa na zama haka na fi zaton akwai lokacin da muka fara koyon karatun ƙur'ani da hafsu don mu mun yi karatun ƙur'ani da warshi ne muna makarantar sakandare sai muka ɗauki wani tsari a lokacin kullun daga sallan isha zuwa asuba a masallaci muke kwana sai bayan asuba sai mu koma mu yi shiri sai mu tafi makaranta in a makarantar muke so a masallaci muke kwana to wannan zama na masallaci ya sa awoyi da yawa ba ka kwanciya wani lokaci sai uku ta yi ko abin da ya kama da haka can kuma wajen karfe hudu sai a tashe ka to mun sabar da kai da yawa a jikin wannan har a yanzu sai a kashin bacci na matuƙa da gaske in na ga mutane suna bacci da yawa ina kwaɗayin haka amma ba zan iya ba saboda ban saba ba amma ina da kwaɗayin na ƙara ɗan awoyi na bacci ko da awa ɗaya ko biyu amma ba zan iya yi ba to amma ga mutane musamman ga wanda yake gajiya ko yake aiki na tunani da yawa ina kwaɗaitar da shi ya riƙa ƙoƙarin yin bacci amma ba fa sai awa taran ba awa dai biyar in aka yi babu laifi a ciki don magabatan mu gaskiya ina suna baccin awa tara da ba su bar mana ilimin da suka bar mana a yanzu ba don wannan ba su cika yi ba <laughs> Allah ta'ala ya samu wange lafiya don aka na daga cikin fa'ida na bacci bincike na likitanci ya bayyana cewa yana kara wa zuciya lafiya idan mutum yana samun isasshen bacci zuciyarsa ta yana karuwa. zuciya ba karamar gaba bane a cikin mutum in ta samu matsala mutum yana samun matsala in ta yi kyau mutum cikin taimakon Allah yana yin kyau kyanta bangaren lafiya da kuma kyanta a bangaren imani so da kana daga cikin fa'ida na farko yana taimakawa wajen lafiyar zuciya na biyu bacci yana rage stress gajiya idan ta yi yawa in ka kwanta kai bacci wani lokaci sai ka dace kamar wani saurayin zaki saboda ka huta amma in ka tuna tayin da ka kwanta kai ka san bayan da kake so da ka duk time da ake aka kwanta stress da ya taru a jikin mutum da wanda ka sani da wanda baka sani ba cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala bacci yana me yana rage shi na uku bacci yana improving performance na memory na mutum zuciya da kwakwalwa da suke ba da gudumawa wajen tunani da neman ilimi da samun mafita akan matsala cikin taimakon Allah ana ƙara bacci ko aka samu bacci wadatacce musamman bisa ga karantarar musulunci cikin taimakon Allah yana taimaka mutum ya zama ƙarfin haddasa ta ƙaru da abin da ya kama da wannan yana taimaka wajen tuna al'amura da wuri cikin taimakon Allah to duk da nawa wanda muka yi ƙoƙarin ƙara hutu to za ka ga performance ɗinka yana ƙaruwa lokacin da gajiya ta yi yawa da karancin bacci yana cikin performance na mutum a dukkan aiki da yake iya yi bacci kuma yakan saba yadda na faɗa ga mutum zuwa mutum wani zai baccin awa bakwai bai ishe shi ba amma wani ya awa hudu ko biyar kuma sai tashi ya ishe shi bai da matsala mafu tsaye so yana da matukar muhimmanci na rayu da mahaifi na Allah ya ji kansa da lafiya ko ba lafiya a rayuwa ta ban taba sanin ranar da a duniya karfe biyu da rabi na dare bai tashi ba ko tafiya ya yi ko da lafiya ko ba lafiya karfe biyu da rabi zuwa uku zai tashi ko ba zai kara ko ba daki da niyan wani huta ba sai bayan sallah zuwa kuma har yau ban taba ganin mutumin da wai yana ganin sa idan sa a farki a rayuwa ya kai karfe uku na dare yana bacci ba kuma baya sa agogo duk time da kake tashe ka muna karatu na jaraba ko dabo karfe kuke sa da jika wane ce karfe biyu wane ce karfe uku wane karfe dai sai ce to ba da abuwa insha Allah ta'ala lokacin nan plus minus minti biyu ko uku bai tashe ka kuma a baccin yake farka kuma shi baya sa ala kawai ka bashi time da kake bukata zai je tashe ka ko bai da lafiya in dai ka tashi karfe uku za ka ji shi a dare na subhanallah walhamdulillah astaghfirullah subhanallah walhamdulillah ko ko bai da lafiya ba zai tashi sallah ba zai wannan Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta wa magabatanmu ya kyautata namu bayan nasu na na hudu bacci yana taimaka mutum wajen losing weight sau da dama muka yi tunanin cewa bacci yana ƙara ƙiba in bacci ba yawa yi ba in kana kontrolin nauyinka kana kula da nauyinka bacci na taimaka wajen losing weight amma kada baccin ya yawa ya zama an yi shi tsaka tsakiya na daga cikin fa'idan bacci na biyar yana sa mutum ya zama yana kula sosai yana zama on alert idan kana jin barci ko ka gaji kularka da abubuwan da ke wulgawa yana karanci amma idan mutum yana barci ya ishe shi to ko da wani abu ake da shi ko not yake taken ko lecture take taken ya fi kula da duk abubuwan da ake fada yana kula yana jin abun da ake fada da wanda ba a ji skills na communication na daga cikin mafi muhimmanci shine ka iya fahimtar me ba a fada ba ba wai abin da aka faɗa ba abin da ba a faɗa ba ka fahimce shi saboda duk mai magana akwai abin da yake faɗa akwai abin da baya faɗa to gogewa da mahara skill na kula da listening shine ka riƙa gane me ba a faɗa ba ba sai an faɗe shi ba kai ka gane abin da ba a faɗa ba ya yi jumla kaza ya ce kaza da kaza da kaza amma akwai kaza da bai faɗa ba amma fiskarsa ta nuna yana nufin kaza ne mafhum tsayyib don haka shi ma wannan yana da matukar muhimmanci na da bacci yana rage wa mutum depression matsala na depression da ake fama da shi matuka da gaske idan ana samun bacci cikin taimakon Allah subhanahu ta'ala wannan yakan yi sauki na baka iya daga cikin fa'idan bacci akwai matsaloli da yawa da ke cikin mutum bacci yakan iya remedy din su kawai naturally wata matsala ce a cikin rashin lafiya wani abu ba baka san da shi ba bacci sai magance abin cikin taimakon Allah kai baka sani ba to haka yana remedying so many challenges a cikin dan adam so da haka yana da kyau a rika samun bacci amma kuma kada bacci ya zama na mutuwar zuciya in ya zama na mutuwar zuciya al'amari ya lalace ah, Fudayl ibn Iyas alayhi rahmatullah yace babu asara kaman guda biyu ga musulmi shine yawan magana da kuma yawan bacci idan magana ta yawa ko da ta alheri takan zama sharri shi yasa ibnu mas'ud radiyallahu anhu ke cewa idza qala majlisul ilm fa inna lishaytani fihi nasibun yace ko majalisin ilimi ne yayi tsawo maimakon darasin awa ɗaya ko ɗaya da rabi sai aka ce za awa hudu ko biyar yace to in yayi tsawo shedan sai ya shiga cikin darasin da ake yi to bare kuma a ce kaɗi ake na ba addini ba wannan fa majalisin ilimi tsawaitar sai yana sa shedan ya shiga to ya kuma ga labarin duniya da bai da amfani na biyu yace shine yawan bacci idan bacci ya yi wato asarar duniya da lahira na cikin yawan bacci da kuma yawan magana Allah ta'ala ya kare mu ibnu mas'ud yake cewa kuma da yawancin abinci abinci da mutum baya iya kontrolin cikinsa tun yana ci har sai numfashi ya gagare shi wannan ba alheri bane Allah ya samu wani lafiya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن أبي عن عبد الله مثل wa qala yawma tajma'u ibadaka wannan hadisi ya zo daga Muhammad bin Musanna haddasa na Abdurrahman ya zo daga Abdurrahman mahadi Mahdi haddasa na Isra'il daga Isra'il daga Abu Ishaq daga Abu Ubayd daga Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu ya ce, yau matajima'u ibadaka wannan shi ne ya zo da riwayar yau matajima'u ibadaka maimakon yau matabu ibadaka shine ranar da kake kara bayinka su ne a filin kiyama ranar da Allah ta'ala zai da mu babba da yaro na kwarai da na banza namiji da mace mai imani da mara imani Allah ta'ala ya samu wanye lafiya حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن فراش عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال ba a dama أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور wannan hadisi a cikin muktasar na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam ta haƙiƙ na muhammad nasir shafi na 142 ya kawo shi cewa hadisi ne da yake ingantacce حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان يا باب العباري قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق يا باب العباري قال حدثنا سفيان سفيان يا باب العباري عن عبد الملك بن عمير دق عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش دق ربيعي بن حراش عن حذيفة دق حذيفة قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance a awa ila firashihi idan ya tafi zuwa ga shimfudinsa dan ya kwanta kala sai ce Allahumma ya Allah bismika da sunanka a mutu nake mutuwa wa ahaya nake rayuwa saboda bacci kanin mutuwa ne wa idza staiqaza idan ya farka sai ce alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi an sai ce godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe mu saboda bacci kanin mutuwa ne kuma zuwa gare shi ake komawa gaba ɗaya ranar kiyama annabi dan ya kwanta a shimfudin sai kan karanta wannan addu'a ya ce Allahumma bismika amutu wa ahya ita ce addu'a kaga kayi wata addu'a Allahumma Yau azabak yawma tab'athu ibada. sannan sai yi wannan addu'a bismika Allahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah Allahumma menene masdarin kalmar Allahumma daga idan aka same ta an same ta daga kalmar Allah ne in ka Allahumma ma'anarsa ne da ka ce ya Allah ka'ida ya Allah ne sai aka yi hazafin ya'un sai aka saka mimun a gaban mushaddada to ya Allah sai koma Allahumma da aka fassaran Allahumma shine ya Allah kawai an yi hazafin ya'un an sa mimun mushaddada a gaba don haka shi sa a larabci ba dama ka ce ya Allahumma saboda kana on necessary repetition saboda daman Allahumma shi ma'anarsa ya Allah ne za ka kace ya Allahumma to ka ce ya ya Allahu ne kaga ai bai yi ba so shi sa kan ce za ka ce ya Allah ya hayyu ya qayyum ya almalik ya al-quddus ya asawa da baka ce ya Allahumma don ma'anan ya Allahumma shine ya Allah ko ma'anan Allahumma shine ya Allah mafhum sai za ka wannan shine asalin ma'anar Allahumma ko kuma ya Allah shine sai ka ce Allahumma ya Allah bismika da sunanka amutu nake rayuwa wa ahya amutu nake rasuwa wa ahya nake rayuwa fasara biyu shine ya Allah da sunanka nake bacci nake farkawa sannan da sunanka zan rasu a kuma tashe ni a filin kiyama in ka ce da sunanka nake bacci nake farkawa kana nufin cewa da baccinka da farkawanka bauta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka kake zai shine bismikallahumma amutu nake bacci wa ahaya nake rayuwa shi yasa kuma musulmi na kwarai da rayuwarsa da baccinsa da mu'amalarsa a gona da a kasuwa da a ofis da a masallaci da a kan hanya duka ibada yake zuwa ga Allah shi yasa muka duba ko da cikin suratul an'am aya 162 Allah ta'ala yake cewa mai qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kul ka ce inna salati lalle sallata wa nusuki da soke dabba da nake yi kamar raƙumi wa mahayaya rayuwata wa mamati da mutuwata duka na Allah ne shi musulmi na kwarai duk rayuwar da ne akwai addini a cikinta idan ka gamsu ce akwai wani abun da babu addini a cikinsa gaba daya to yin sa ka ya zama haram. wannan san rai a yanzu ya sa muna da musulman da suke tunanin akwai al'amarin da addini baya shiga ciki wani yana ga auren sa ma babu addini amma idan zai daura zai kai sadaki zai tura liman ya je tambaya za a je masallaci ko wurin malamai su daura su ce a kawo fatiha in an samu ustazu ya fara da khutbatul haja amma a zaman auren sai shekara a shigo da addini ciki shi musulmi na kware duk abin da aka ce addini bai da alaka da shi to tabbatar kai na kwarai ne ko ne na kware ne to abin nan ba ruwanmu da shi saboda in musulmi na kwarai nake ko kake to ko me za mu yarda ce zama addini ke guiding mu, shi yake nuna mana hanya a cikin abin magana gane menene abin yi menene abin bari shi sa dukkan rayuwar mu ta Allah ce in kace hatta baccinka na Allah ne to me yasa auren ka ka kora Allah a cikin sa bai dace ka kora Allah ba wanda ke bacci yace baccin ma na Allah ne wato baccin ma bautar Allah ne wannan kuma yana daga cikin dadin musulunci shine duk abun da ka yi shi a hanyar da Allah ce ka yi shi to ibada kake yi ko menene kai a tsarin da Allah ta'ala yace ai ya zama ibada so da ka bacci idan kai addu'o'in nan ka kwanta kai ka farka to kana farka sai a baka ladan kai ibada shan ruwa fa a musulunci ibada ne in kai yadda sunna ta ce ka sha da hannun dama ka zauna ko ka tsuguna ka sha ruwan kai yi numfashi sau uku a wajen gora ibada kai zaka ci abinci ka wanke hannunka ka fara da bismillah ka cika kammala ka addu'a ibada kai. duk abin da kai yadda Allah ya tsara sunansa ibada mafhum tayyib wa idan sai kaza idan ya farka kana sai ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda hayana ya rayar da mu da ma amatana bayan ya dauki rayuwar mu wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi ne matattarar mu gaba daya zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala za a tattara mu gaba daya Allah ta'ala ya sa mu wanke lafiya ni da ku gaba daya ya kuma sa Allah subhanahu Ta'ala ya tashe mu a cikin masu imani حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن أقيل وراه عن الزهر عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يا باب العباد qala ya ce haddasa na bin fadala al-mufaddal bin fadala ya bamu mu labari al-uqayl daga uqayl urahu an az ina fahimtar cewa yana nufi kuma daga zuhri an urwa daga urwa an aisha daga nana aisha qalat tace urwa shi dalibi ne na nana aisha radiyallahu anha kuma da yake gare ta yaka ce ya umma wani lokaci ya ce ya kala ko ya ce ya umma na ko ya ce ya gwaggo na duk yana adresin na na aisha da wannan sunansa urwa ibn zubair ibn Awam, awwam kuwairi shi dan az-zubair ibn Awam ne baban suna cikin al'ashara, al mubasharu da janna mutane goma da tun a duniya Allah ya duba tsarkin zuciyarsu ya ce ɗan aljanna ne babansa na ciki so da ka shi urwa yana kiranta umma ko kuma ya ce gwaggo ya ummana ko ya gwaggona kuma tana daga cikin malaman sa yayi karatu a gaban ta shekaru da yawa na da Aisha kenan radiyallahu anha ya dauki shekaru da yawa yana karatu a gaban ta har dai shekarun bayan kamar da suka wuce shekara hudu zuwa biyar na san gidansa bai kammala rushe ba a garin Madina gidan sama da shekara dubu yana nan ana iya zuwa a gani ba dai wata ibada ba ne cewa sai ka je ka gani amma babu kokonto tafiya a bayan kasa da ganin guraben da masu imani suka rayu yana wa mai imani imani hatta ganin wuraren da fajirai suka rayu Allah ta'ala ya rugurguza su in ka je ka gani yana kara imani ya sa ka yan halka da zai wuce diya da samud gidajen samuda da Allah ya halakar da su sai ce wa habbai la ta dukulu ha illa baki na au muta baki na li Allah yusibakum ma asabahum kar ku shiga gidajen sunan face kuna kuka idan ba za ku yi kuka ba to ku yi kaman kuna kuka wato ku yi kukan zuciya saboda in kun shiga ma kuna murmushi kaman kun yadda da abin da suka aikata ne in kun yi wasan sai abin da ya same su ya same ku to ya zuwa wurin guraben masu imani yana ƙara imani zuwa gidajen marasa imani kaga yadda Allah ya musu cikin taimakon Allah yana ƙara mai imani imani to da aka gidan urwa shekaru hudu da biyar da suka wuce na san akwai sauransa a garin madina bai rushe ba kuma har wasu sukan je su iya gani na san akwai lokacin da hatta iyalanmu muna aiki a can muna sa a kai su sun je sun ga wurin kuma sun ziyarci wurin kawai dai akan hanya a wuce a gani irin waɗannan akwai gidajensu akwai gidan yar nana asma radiyallahu anha duka barbudin gidan yana nan akwai gidan irin ka abunu ashraf ba yahude duka waɗannan guraren su yawanci duka suna na akwai wuraren tarihi da suka saura sun yi karanci a makka da madina saboda expansion na harami ya sa an rusa wurare da yawa amma idan ka je wajen irin su tabuka wajen su ha'il wajen su ta'if wanda babu wasu manyan wuraren ibadu da yake sa a rika yalwata su za ka ga yawanci har yanzu ana samun ababe da dama na tarihi wasu wuraren matsugunai na sahabbai radiyallahu anhu mana iya gabar in ka je irin misra za ka ga akwai irin masallatan sahabbai da suka je wurin suka rayu irin su abdullahi ibn amr ibn al da makamantan su za ka je ka ga masallatansu da wasu wuraren da suka rayu duka ana iya samu balma wasu ababe kaban a misra za ka samu ababen tarihin da tun ba aiko annabi isa alaihi salam ba yanzu misali irin su pyramid din nan is among the seven wonders of the world akwai su da yawa akwai da suke preserving mumin sai a turo gawa a ƙasa sai a duba tarihi sai a ga gawa shekarar ta dubu biyar a ƙasa amma ba ta rube ba irin tarihin tutan kamun da aka yi yaro ne ya mulki ƙasar yana wani basaraki da ya wuce shekara goma sha biyar bai karbi mulki kuma ya yi mulki sosai za ka ga da zinare aka binne shi kujerar zinare ne inda yake saka kafansa na zinare ne amma sai aka yi hotunan abokanan gabansa a kai yake takawa yake zama a majalisa <laughs> so akwai ababe na tarihi kuma zaga wani lokaci yana kara mai imani imani Allah ta'ala ya samu wanye lafiya an aisha ta daga nana aisha kana tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance idza awa ila firashihi kulla lailatin idan ya tafi zuwa ga shimfudinsa a kowane dare jama'a kaffai haka yake hada hannayensa guda biyu hannun dama da hagu sai hada tafin hannun tafin hannun na kallonsa fa nafasa fihi ma sai yayi kofi a cikin su wa qara'a fihi ma sai karanta qul huwa da falaki da nasi sune al-muta'awwizat bahaushe ya ce kula'uzai in ka ji an ce kula'uzai a hausance to ka san da su ake koran shaidanu shaidanul jinni ko shaidanul insi ba sa zama inda ake kula'uzai shi sa wannan duk wanda ya tashi gaban iyaye masu halin dattaku ko ba a kai shi ma islamiyya ba ya iya falaki da nasi da kulkuwa in ma an ce shaka koya baka sani ba saboda su kula'uzai gidan kowa akwai kamar yanzu na cewa paracetamol ko to mu waɗancan su ne paracetamol da aka mana tarbiya da su kulabuzai daga kai wani mafarki farka sai a tofa maka kulkuwa da falaki da nasi sai ka koma bacci to shi balarabe kan ce musu almutaawwizat mu kuma a Hausa sai mu ce kulabuzai mafhum Tsaye. in ka kace ka kai shiru wani dattijo ba zai gane ba kuma ba sa dukan zuciyarsa amma ka samu dattijo mai shekara 80 ko 90 ce a karanta kulabuzai sai ga gyara zama saboda asali daman su ne asalin paracetamol din sosai idan ana bukata ko ko extra ko panadol night to waɗannan su ne na wancan lokacin to annabi dan zai kwanta sai hada waɗannan kulaku zai sai ya kulhuwa daga farko har karshe falaki daga farko har karshe nasi daga farko har karshe sai tofa sai shafa haka shine summa masaha bihi ma sai shafa da hannaye biyu masafa abin jasadihi duk abin da ya saba na su haka yabda bihi ma ra'asahu zai fara da goshinsa tun daga kansa zai fara shafawa wa waje hafu da fiskar haka yake shafa sai ya gangara wa ma aka bala min jasa da abun da yake sauran jikinsa ya da duka salatan sai haka sau uku kul huwa na sai a shafa tun daga kai sai yi haka sai a gangara a fake falaki sama a gangara idan yara ƙanana ne kina da ɗan bebi na miji ko mace ba su iya ba sai an tofa an shafa musu ake bari su yi bacci waɗannan su ne asalin rigakafi duk wani rigakafi bayan wannan ne a musulunci me bukatar rigakafi kana kokarin kare lafiyar yaro fizikali shedan ya mai da shi kuma shine turkensa ai an yi asara duk kariya da za ba ya'ya babu kariya da ta kai kare imanin su da alakar su da Allah shi yasa yara ƙanana ana musu azkar din nan idan yaro bai kai ya iya ba ana iya a tofa a shafa masa ko kuma a tofa a ruwa a bashi ya sha akwai wanda na sani aljanu sun cutar da shi iyaka na sihiri wajen guda goma sha bakwai a jikinsa amma 'ya'yansa ba su shiga jikin 'ya'yan ba a lokacin da suka bijiro suke magana suka ce ba su samu ikon shiga jikin 'ya'yan ba don yana karanta kulhuwa falaki nasu yana ba su a ruwa suna sha to bari tafin asarimul battar fi tasaddi da saharatil ashrar na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ko waqayatul insani min al-jinni wash waɗannan takardu ne muhimmai da ke nuna maka muhimmancin yadda za ka kare kanka daga shaidar. yara ƙanana a tofa a shafa musu a karanta a ruwa a ba su sha suna da matukar muhimmanci dukkanin mu nan mun ci albarkacin kulhuwa da falaki da nasu muna yara babu wanda ya tashi gaban babarsa ba a masa wannan ba kowa ya san ana tofa a shafa kuma waɗannan a da gidan kowa akwai yanzu a da akwai su yanzu ne gidajen sai indian Allah ya rufe asiri wannan hadisi shek Muhammad Nasir cikin muktasar nasa a shafin 143 ya ce hadisi ne wanda yake ingantacce حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضا وفي الحديث قصه wannan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari hadisi 138 me asalin sunan sahihul bukhari na taba gaya muku sahihul bukhari ba shi ne asalin sunan littafin ba kawai saboda dan sebin lokaci da kuma lalaci yasa kawai muka fi rike sahihul bukhari wanda gidan kowa san dai sunan ya kiyaye amma mai asalin sunan da shi imamul bukhari rahimahullah ya sa a littafinsa asalin sunansa aljami as-sahih al-musnad al-mukhtasar min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi wannan shine sunan littafin <laughs> da tsawo ko <laughs> an quraib daga quraib an ibn abbas daga ibn abbas anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi yayi bacci hatta nafakha har aka ji sauti a cikin baccin nasa sauti me ake nufi kenan yana minshari na bacci ya fi ladabi daga sai yana gwarci in ka kace yayi minsharin bacci ya fi ladabi to yayi wannan hatta nafaka har muna ji a cikin baccin nasa yana min shari a bacci din mafu tayyib fa atahu bilal sai bilal yazo shine ladan shine babban muazzin bilal kuma ba afrike ne dan uwan mu ma wannan namu ne <laughs> dan ethiopia ne dan habasha ne yanzu to daga nan ya tashi ya koma can garin makka zuwa madina bilal to ka baki ne irin mu fa'azana hu bis sala sai yayi announcing lokacin sallah sanarwa zuwa ga manzon Allah cewa lokaci Ya yasa ladanai suna kokari ka duba kiran asuba da farko wani an bashi ladanci sai miƙe a MSS a makaranta sai ce ya amsa amma banda kiran farko na asuba banda kiran farko saboda in ba ka san falalan ba sai ka dauka muna yi wa ladane wayo ne ka je ka yi nazari za ka ga falala a wurin Allah a lahira na ladan ya fi na liman su dai kondishin sharuɗan limanci sun fi tsanani a musulunci kusan ladanci ba a tsananta a wajen waye zai ba kamar yadda a limanci aka sanya sharadi ya zama kaza ya zama adali ya zama kaza waye ummun nasu aqra'uhum bi kitabillah ladanci ba a yi wannan ba amma in dai aka je filin lahira ne to idan ka duba hadisau za ka ga kai ladancin nan fa ya kai sai an yi election tukunna wanda ya ci zaɓe mu bashi zama lada haka manzo Allah ya faɗa ce da kun san fadan ladanci da sahun farko da sai an yi election gobannin a zaɓuwa zai yi saboda kowa zai ce zai yi amma za a ga an fi damuwa da limanci ganin ladan ake ba da daraja so kuma danginmu na gabar suna gaba an kai ladanci ba za ka yi kuɗi ba amma a dafa abin da ya a nan bakar ku isar gaba ba ruwa na a nan ya isa da Allah ya isa abin da taba ni ma na san mai taba ina ga wani al'imani ne ne ko alkafura ban sani ne fa atahu bilal sai yazo shi ya masa izinin sallah yayi annabin fa qama wa salla wa lam yatawadda sai tashi yayi sallah amma kuma bai saki alwala ba me yasa bai saki alwala ba amma kuma har yayi min shari akwai hadisi da zo cikin tabaqat na ibnu sa'ad mujallaji na hudu shafi na 200 da hudu da manzo Allah yake cewa inna ma'ashara al-anbiya cewa mutaren annaba tanamu a ayyununa wala tanamu qulubuna cewa mutaren annabawa idan mu yakan yi bacci amma zuciyar a farke take to su amma sai ce mu annabawa kada ka je kai ma ka ce mana wai kai ma zuciyar ka ba ta bari sai mu ce ba ka ciki wannan kai ba da kana shiga sai mu hoto da kai waje sai ce mu annabawa idan yakan yi bacci yayi nauyi amma zuciyar ba ta yi da wannan malamai suka ce wannan iya daga cikin khususiya ta annaba amma mu yanzu ka kwanta kai bacci kai minshari ko gwarki to gaskiya in ma ta kama mu dauke ka da hannu mu kai ka wajen alwala mu maka za mu maka mafhum sai da haka ana ga wannan khususiyya ne wani uniqueness ne na annabawa amma ni da kai ba a samu a cikin wannan fadala din ba sai mu yi hakuri inda aka sai da mu حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كان الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا fakam mimman la kafiya la wala mu'wi wannan hadisi imam muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi hadisi na 553 cewa haddathana ishaq bin mansur qala haddathana affan qala haddathana kai ma affan ka ji sunan ka yako an yi so kanka kenan wai an yi wani wasa ne tsakanin wai kuturu da makaho kissa ne amma dai a yi haƙuri akwai wanda ke da laruran ɗaya cikin biyu jarraba ce kowa Allah yana iya jarraba sa da wanda ya ga dama ni da ku ba wanda ya fi ƙarfin wannan sai makaho ya yi wa kuturu gori ya ce fa kasa Allah kira mu a ƙur'ani amma ku fa ba inda kuka zo ya ce ku ina kuka zo ya ce an ja a ful a'ama eh cikin suratu abasa aya ta biyu abasa wata walla an ja a ful a'ama ya ce amma din nan mu ake nufi ne kuturu yana da tilawa amma fa bai san tafsirin ba yayi shiru yayi shiru to dan warshi ne sai ce to wala kadin mannan na kuma na baban waye shi kuma na baban su waye wai na nufin wala kadin kad mannanna alayka marratan koreya to shi zai ce wala kadin mannan na baban waye shi kuma yace su ma wannan fasu ake nufi ba wai so manzo Allah ana ibn mali yace manzo Allah idan ya tafi zuwa ga shimfudin sai yana karanta wannan addu'a alhamdulillahi alladhi godiya ta tabbata ga Allah wanda alladhi at'amana ya ciyar da mu duk abin da kace Allah ya baka wa saqana ya shayar da mu sai kana da wadata ka rasa abinci da abin sha za ka gane sai ashe da kudin ka ma ka saya ni'ima ce so Allah ya ciyar da mu ya shayar da mu wa kafana wa kafana shine ya kare mu daga duk abin da muke neman kariya na sharri ko fitina ko bala'i ko sharri ya kuma kare mu daga nasarar abokin gaba a kanmu sannan wa'awana ya ba mu makoma shine wurin da muke komawa ba za ka taba gane shi a gida ni'ima ba ne ka shiga ka kulle ka kwanta ka yi bacci sai lokacin da Allah ya jarbe ka da babu wurin kwana in ma jarabawa ta ni'ima Allah ma ka za gane gida ni'ima ne ka tashi ka kwanna ran takwas ga wata ka je mina ka kwana ka samu shema in kana sabon allaci ran tara ga wata aje arfa sai kun gangaro musdalifa kaga filin nan zai gane a shefa ɗakin ƙauyen kun ma fani imani ka shiga wani tanti a ce ukhruj ukhruj ukhruj fita fita fita fita ka sanyi ya ishe ka sai ka gane ashe ka samu wurin zama ma ni'ima ne sai sa annabi sai ya karanta wannan addu'a mun gode wa Allah yabo da godiya wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu ya kuma kare mu daga sharri ko bala'i ko fitina sannan kuma Allah ta'ala ba mu wajen da muke komawa a ce kana da ƙasa ma ni imani ya kai shiga cin wa'awa na da ni musulmin da yake ƙasar Syria ko ƙasar Yemen. sai ka same su a Saudiya ko da kasa bai da kasar da zai ga ta sace in ka zo kai ibada ka ce zan tafi kasar mu sai zubar da hawaye mai dalili kai kana da inda za ka koma shi bai sai na zai je shi ba duk yadda ka rena kasar ka sai ka ga ka je ka yi ibada ko ka yi tafiya ka dawo ka shigo ka gida ka zauna to ni imani akwai wanda da sunan kasar amma ta fi karfin su kisa duk wanda yake kiran bala'i to bai san bala'in ba ne ya zo Allah ya ce la tatamannu liqa al'adu fa idza laqitumuhum fasbutu annabi ya ce ba sunnar musulmi bane rika cewa ya Allah ka kawo abokanan gaba ba sunnar musulmi bane ka rika fata kawai Allah ya ka jaraba to ku kare addinin ku amma ba fata bane mai kyau ka rika wa kanka yaki bai da kyau shi addu'a da ake addu'a a zauna lafiya ne annabi yake fa kam mimman la kafiya la wala mu'wi sau da dama ana samun wanda bai da inda bai da wanda ba a kare shi daga sharri sannan babu inda zai koma ya ce gida ne Allah subhanahu wata'ala ya kara mana aminci ya kuma taimaki musulunci da musulmai ya taimaki masu taimakon musulunci حدثنا الحسين بن محمد الجزيري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرس بليل اضطجع على شكه الأيمن وإذا أرس قبيل الصبح نسب ذراعه ووضع رأسه على كفه wannan hadisi muslim Allah ya masa rahama ya kawo shi a hadisi na 2715 cewa daga abu da, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kana ya kasance idan an rasa billaili idan ya dan kwanta a dare itfaja'a ala shikihin aiman yana kwanciya bangaren sa na damani wa idza arrasa qubayla subhi idan kuma zai dan huta gabanin sallar asuba bayan yayi kiyamul layl asuba ta kusa nasaba zira'ahu sai kafa hannunsa haka a kasa wa wada'a ra'sahu ala kafi sai dora kansa akan hannu haka mafhum sai kan naje ne bakin kuma ka san bacci akwai wanda suke da baiwarsa wani yana da baiwar bacci ya je wajen likita yana da matsala amma an gagara gane ne likita yake kana iya cin abinci yace ina ci kana iya shan abin sha yace ina ci jikinka na zafi yace baya yi kana iya bacci yace na ma ka gani ne <laughs> yace yace kaman ya yace aka ban lokaci in bacci ne ka ban yanzu anan sai in maka sai ka tashi ne? to yan halitta idan asuba ta kusa dan kada ya nauyin bacci haka yake da hannunsa sai dan kwanta sai ya kafa nan a ƙasa sai ya kishin gida sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan sunnoni ne ka dan yi kiyamul layl sai ka dan kishin gida akan hannun naka ka kafa shi kai in kai sai a baka lada dan kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan babi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم آمين